to har yanzu muna cikin babin alama wa ara muka ce a satuttukan baya alima da ra'a suna neman maf'ulai guda biyu ra'aitu la ilma nafi'an sannan alimtu al ilma nafi'an muka ce suna neman maf'ulai guda biyu amma muka ce idan asalin su da suna neman maf'ulai guda ɗaya ɗaya ne sai aka shiga masu da hamza da ake cewa hamzatu ta'diya ko hamzatu naqli yanzu za su nemi maf'ulai guda biyu kenan amma idan da asalin su maf'ulai guda biyu ne suke nema aka shiga musu da hamza sai muka ce za su nemi maf'ulai guda nawa guda uku kenan muna fahimta misali muka ce idan alima ya kasance bi ma'ana arafa wannan yana neman maf'ulun bihi ne guda daya kamar misali mu ce alima zaidun alhaqa bi ma'ana arafa haka ra'a idza kana bi ma'ana absara shi ma yana neman maf'ulun bihi ne guda daya misali mu ce ra'a zaidun alhaqa bi absara ya gani to yanzu bayanin da malam zai mana ra'an farko da kuma aliman farko wanda muka ce suna neman maf'ulai guda biyu muna fahimta hukuncin maf'ulan nan nasu wato hakan nan irin hukuncin maf'ulan kasa kenan bai ma'ana a can baya mun ɗauko cewa za ka iya cire maf'ulul awwal ka bar maf'ulul sani wa bil kishiyar haka ka cire maf'ulul sani ka bar maf'ulul awwal har ma muka ce kana iya cire maf'ulan ma guda biyu ina ji mai wannan bayani a baya misali kamar muka ce ah, hal a'lamta zaidan al-haqqa shin ko hal a'lamta zaidan al-ilma nafi'an shin ka sanar da zaidu ilimi na da amfani zaidu maf'ul al-awwal al-ilma maf'ul al-thani nafi'an maf'ul al-thalith a can baya muka ce in dalla alaihi dalil in aka samu dalili ana iya cire ko maf'ulul awwal ko a cire sani ko ma a cire maf'ulan guda biyu muna fahimta mu ɗauki misali alima alima bi ma'ana arafa zai nemi maf'ulin biyu guda ɗaya to sai muka shiga mashi da hamza sai na ce alamtu zaidanil haqqa na sanar da zaidu gaskiya muna fahimta kaga ga maf'ulin awwal ga maf'ulul thani to sai ka tambaye ni sai ka shiga ni hal a'lamta ahadan haqqan shin ka sanar da wani mutum gaskiya sai nace maka na'am a'lamtu eh na sanar kaga ba maf'ulul awwal ba maf'ulul tani muna fahimta irin misalin shi ne Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna a'ta yana ɗaya daga cikin fi'ilolin da suke ne maf'ulai guda biyu amma kaga anan ba ba an batu maf'ulan ba fa amma man a'ta Allah ma lahu Wataka, wa saddaka bil husna amma duba an bato wannan ba muna fahimta haka kasa zaka ce kasaitu ko kasautu zaidan jubbatan na dinka wa zaidu riga kasa shi ma yana ɗaya daga cikin fi'ilon da suke maf'ulai guda biyu Zaidu maf'ulin awwal jubbatan maf'ul sani to irin hukuncin waɗancan maf'ulan ta ɓangaren share su da ɓangaren tabbatarwa irin wannan hukunci za ka ɗauko ka bai wa maf'ulai guda biyu na kasa da kuma ata misali yanzu na ce na'am a'lamtu ba maf'ulul awwal ba maf'ulul sani kana iya share maf'ulul awwal kuma ka tabbatar da sani haka kuma kishiyan haka misali kana iya cewa a'lamtu zaidan na sanar da zaidu ka tabbatar da maf'ulul awwal ina sani ka share shi yani haƙƙan na sanar da shi gaskiya sannan akasin haka kana ya cewa a alamtu haqqan na sanar da gaskiya to wa ka sanar ma ya mahzuf ka ka tabbatar da maqulu sani ka cire maqulu al-awwal irin shi ne Allah ke cewa hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun nan an tabbatar da maf'ul sani an cire maf'ul al-awwal hatta yu'tukumul jizyata sai aka share maf'ul al-awwal din aka tabbatar da maf'ul sani can kuma akwai inda aka tabbatar da maf'ulul sani din ko ko a aka tabbatar da maf'ulul awwal aka cire sani misali ana na cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda anan maf'ulul sani ne yu'tika rabbuka fatarda anan an tabbatar da maf'ulul awwal amin an share maf'ulul sani wala sawfa yu'tika al-ata'a rabbuka fatarda ko wala aljaza'a yu'tika aljazaa'a rabbuka fatarda sai aka share maf'ul sani aka bar maf'ul awwal can kuma mun ce an share maf'ul awwal an bar maf'ul sani to waɗannan hukunce hukunce yadda za ka tabbatar wa da ra'a da alima waɗannan hukunce-hukunce haka da kasa nan da kuma hata za ka tabbatar masu kana iya share su kamar da ka share waɗancan kana iya tabbatar da su kamar da ka tabbatar da wancan kana iya tabbatar da na farkon ka share na biyu kamar da ka wancan kana iya share na farkon ka tabbatar da na biyu kamar da ka wancan muna fahimta ai shine malam ke cewa wasani min huma na biyu yani maf'ulu sani daga cikin waɗancan fi'iloli sune alima da wa da ka sa nisnai kasa kamar maf'ulai guda biyu ne na kasa yani hukuncin da ka bai wa waɗancan maf'ulolan guda biyu na ra'a da kuma alima to irin wannan hukunci za ka bai wa maf'ulai guda biyu na kasa da kuma ata fahuwa bihi shi wannan maf'uli na kasa to da wancan ɗin fi kulle hukumin a cikin dukkanin hukunci zotisa ma'abucin biyayya ne yani yana bi sau da kafa kamar yadda waɗancan maf'ulai suka yi shi ma duk inda ya zo aka same shi zai yi haka nan muna fahimta ko malai yani hukunce hukunce da na ambato na tabbatarwa da sharewa ina ji mun fahimci wannan to hakan nan kana ya cewa ka sautu zaidan jubbatan zai maf'ulul awwal maf'ulul sani ko to kana ya cewa ka sautu ina maf'ulul awwal sani babu kana ya cewa ka sautu jubbatan ina mafulul awwal babu kana ya cewa ka sautu zaidan la shakka akwai abin da ka dinka masa menene shi babu to kaga yadda muka tabbatar da wancan hukunci yanzu ma mun tabbatar da wannan shine fahwa bihi shi wannan maf'ulun din da wancan fi kulli hukmin a cikin dukkanin hukuncin sa zu'tisa ma abucin bi ne muna fahimta to malam ya ambato mana fi'iloli guda biyu alama da ara waɗanda muka ce su ne suke ne maf'ulai guda na guda uku E a'lamtu zaidan al-ilma zai araitu zaidan al-haqqa wadihan talat mafa'il maf'ulai guda uku to ba su nan ba akwai kamar su amba'a su nabba'a su haddasa su akhbara su khabbara guda biyar kenan su ne cikon guda bakwai na waɗancan su ma suna yin maf'ulai guda uku an ba tu zaidan alhaqqa nafi'a akhbartu zaidan alilma nafi'a duka maf'ulai guda uku to shine malam ke cewa wa ka'ara sabiqi kaman ara'in nan da ya gabata wanda yake neman maf'ulai guda nawa guda uku nabba'a akwai nabba'a akhbara akwai akhbara haddasa akwai haddasa amba'a akwai amba'a ka khabbara haka nan kuma akwai khabbar to in ka ɗauki ara nabba'a akhbara mun samu nawa kenan uku haddasa amba'a mun samu nawa kenan khabbara mun samu nawa kenan to cikon na bakwai shine alama mun fahimta yi to waɗannan dukkanin su gaba ɗaya suna neman maf'ulai ne guda uku sai babin fa'il fa'il Shi ne wani suna wanda ke zuwa da rufa bayan fi'ili wanda ake jingina masa fi'ilin nan ko kuma abin da ya kama da fi'ili abin da ya kama da fi'ili kaman af'alu tafdil kaman sifa mushabbaha duka waɗannan ana kiran su shibul af'al da sun yi kama da fi'ili sawa'an fi'ilin nan jamid ne ko mutasarrif in dai fi'ili ne kuma aka samu suna bayansa za mu ce da sunan na fa'il misali kamar ka ce ata zaidun zaidu ya zo ata ya'ati itti itiyan duka waɗannan fi'ili ne mutasarrif yana cikin zawa kamar ni'ma zaidun madalla da zaidu wannan fi'ili ne jamid to ayyan ma kana tunda fi'ili ne aka dangana shi da suna za mu ce da wannan suna ne fa'il muna fahimta shine malam ke cewa alfa'il abinda ake cewa wanda ya aikata aiki allabi shine wannan da kamar kamar fu'ai'ata kaman sunaye guda biyu da zamu ambato yanzu wanda suka zo da rufa ata zaidun zaidu ya zo waye fa'ila nan ya zo da me muniran wajhuhu kaga abin da ake ce shibhul fi'l abin da ya kama da fi'li ma'ana gashi na sifa mushabbaha muniran wajhuhu wajhuhu anan ba fa'il ne mun fahimta ai kaga ai muniran ba fi'ili bane amma shibhu alfil abin da ya kama da fi'ili ne don haka abin da ya kama da fi'ili kai hatta mazhar ma misali kamar kace ajibtu min darbin zaidin akahu ko ko ajibtu min darbi zaidin akahu darb shibhu alfil ne abin da ya kama da fi'ili ne yani asalinsa ajibtu min an daraba zaidon akahu baka ce haka ba sai kace ce ajibtu min darbi zaidin akahu wannan shibul fi'l masdari ne amma ya amalu amal fi'l na saboda bayanin maf'ulun bihi abin nan zaid din shine fa'il ma'anan haka yake saboda ga maf'ulun bihi can ajibtu min darbi zaidin akahu ajibtu min an daraba zaidun akahu asalin maganin kenan muna fahimta ni'mal fata ma da fata dan saurayi fata ya zama irabin sana fa'il kaga ni'ma din da mutasarrif ko jamid jamid amma ata mutasarrif ne ko jamid to ashe kenan idan suna ya biyo bayan fi'li fi'lin nan ya kasance mutasabib ne a'a jamid ne ya kasance shi shibul fi'l ne kamar af'alut tafdil kamar sifa mushabbaha in dai sunan ya zo bayan waɗannan za mu ce da shi fa'ili ne to duk sanda aka samu fi'il dole a samu fa'il fa'ilin nan ko ya bayyana ko kuma ya boye mun ce ata zaidun ya bayyana ko ya boye ni'mal fata ya bayyana ko ya boye sai na ce ja'a ya zo waye ya zo na huwa kaga ashe na in ya bayyana to shine fa'il in ko bai bayyana ba dole akwai wanda yake komawa a koyi muna fahimta yi misali kamar ka ce zarani zaidon majalasa zai zaidu ya ziyarce ni sun majalasa sannan ya zauna shiwa kaga ya ɓoye an samu dai domin da ya koma masa to in ya bayyana karara za mu ce da shi fa'il in kuma ya boye sai mu ce to wannan wakilin sunan ya koma ga wanda ya aikata aiki shine malam ke cewa wa ba da fi'lin bayan an samu aiki fa'il sai a samu wanda ya aikata aiki fa in zahara in shi wanda ya aikata aikin ya bayyana fahawa to to shine fa'il wa illa in ko bai bayyana ba fa dhamiru nistatar wani wakilin suna ne wanda ya boye ashe kenan fa'il imma an yakuna zahiran wa imma an yakuna ko dai ya bayyana ko kuma ya boye to idan ya zama da cewa an jingina fi'li zuwa ga suna sunan nan ko ya kasance mufrad ko ya kasance musanna ko ya kasance jam ayyan ma kana duk yadda sunan ya kasance dole fi'lin ya kasance mufrad misali zaidun musannan shi za mu ce zaidani jam'i mu ce ya zaiduna to idan ka jingina waɗannan sunaye zuwa ga fi'li fi'lin dole ka daida sai ka ce ja'a zaidon ja'a zaidani ja'a zaiduna ba za ka ce ja'a zaidon kamar da fi'ilin musanna wai in fa'il ya kasance musanna ko kamar da fi'ilin jam'i in fa'il ya kasance jam'i ba za ka yaka ba sai dai a wata lura da ake ce akalunil barahish ko kuma luga ya fi fikum mala'ikatun billahi <laughs> muna fahimta ai amma qur'ani yayi recommending wannan wannan luga wa asarru najwa alladhina zalamu wa asarru an-najwa su waye suka boye abin nan maganganu tsakanin su alladhina zalamu su ne fa kaga qur'ani yayi recommending wannan yara bai ce wa asarran najwa alladhina zalamu ba don haka su abin da suke idan fi'ili ko suna ya kasance mufrad fi'ili zai kasance mufrad in suna ya kasance musanna fi'ili zai kasance musanna in suna ya kasance jam fi'ili zai kasance jam misali kamar kace ja'a zaidun in musanna ne kace ja'a zaidani in jam'i ne kace ja'u zaiduna eh, ana ce da su lokaci ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun ma'ana kaga hadisi ne ya ta'aqabu fikum mala'ikatun mala'ika sune fa'il anan amma sai aka ce ya ta'aqabuna aka tabbatar da jam'i sannan aka ce mala'ikatun <laughs> ko kuma akalunil baragisu maimakon akalanil baragis sauraye abin nan da cizo sun cinye ni sai aka ce akaluni an tabbatar da fa'ili ko sai aka ce albaragisu an tabbatar da jam'in fi'ili sannan aka tabbatar da fa'ili a can na'am to akwai makal wanda yake yana gaba kana iya cewa wannan wawun fa'il ne sunan da ya biyo ne badalin wannan ka fahimta ai kana kuma iya cewa shi sunancin da ya zo mutaakhir shine mubtada muakhar wannan kuma shi ne khabar muqaddam jumla nan fi'liya fi mahalli raf khabar muqaddam muna muna fahimta ai to amma shi mala inda yake sai ce wajarrid al-fi'la ka tsaratar da fi'li nisantar da fi'li idza ma usnida idan aka jingina shi lisnaini zuwa ga musanna au jam'i ko ko jam'i kaman wanka ka faza shuhada'u a shuhada'u mufrad ne ko musanna ko jam jam amma faza din mufrad ne ko musanna to shine maka misali ka tsaratar da fi'ili ka aitar da shi nisantar da shi kar ka hada shi da wani zamiri matukar fa'ili ya kasance musanna ko jam'i to fi'ilin mai da shi mufradi kamar faza shuhada'u amma an kaje cikin mutane misali kace zuribuna lin nasu a kai daidai ta mala zuribuna lin nasu ko zuribuna lin nasu ta zuribuna lin nasu mutane da suke buguna me yasa kace loga ne akalunil baragid ko kuma yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin nahar dama na wayar rikici ne kai kan ka samu dama ba na samu dama ne

eh eh kwarai eh, da gaske <laughs> to ya kamata kila ko bai da su ne amma la ya sai tabarruyi <laughs> na Ya ce wai bai da zuwa taban makaranta na <laughs> wa alaikum salam yanzu wannan wannan abin matsala ta karje na na na kamar ka ce zaidun Hassanun wajhuhu wannan sifa ce mushabbaha ka gane yayi sannan kamar ka ce ah, ah, ah, yawa آه، كان يتي جاء الأفضل زيد جاء الأفضل زيد يعني جاء الفاضل كو جاء الذي فضل زيد زيد نا ايه كان بدل ينا ايه دو فاعل اكل لغة اكلون لبراغيش نعم كمان يا مثال a gaban aswad kuma ahsan yana iya dauka ja al aswad wajhuhu yana iya dauka kwaye da gaske ja al abyad wajhuhu kaga ne yana iya dauka kwaye da gaske Na, na. na'am بدا هم سكت عليا انا سمو الشدة استدعوا على وزن فعلا نعم بمعنى مصدق يشير ما على وزن تفكيج انا يعني. هكا ني سمع سنة دا كنت كده من وقت هم سكت عليا اي قوانا ده سكي اي سو بغير الحمزة سنة تعديا نزوا كو مفقوله بدا او كيس اي سيري دعوة التضعيف يفيد التوكيد إن أنت فعل يعني نعم alaikum salam duk ma'anar shi daya nabba akhbara haddasa anba'a duk ma'anar shi daya wancan da kalmar hadis ko tahaddus wancan da kalmar naba'u wancan da khaba na. na. zuwa ya zo cikin zan eh to ai dole zanto hukunce hukuncensu zai koma ga hukunce hukuncen ra'a da kuma alima eh ma'ana in sun samu mafulai guda uku sun zuwa asali in ba su samu mafulai guda uku ba to ba akan ma'anan suka zo ba kenan <laughs> eh bare na na اسم المنقوص نهائي

عليك السلام ايه زي زيه اعلمت زيدا العلم كابو نافع تو نعم نعم

mukhtalifan alwanuha me kake so kace na wurin an ce mukhtalifan an sami fata na aya gaba kuma an sami dunna eh mukhtalifun na san wannan da ya da ya samu kamar haka ba wani ta ka ci gaba da wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu ومن الناس والدواب والأنعام ألوانه مختلف كذلك kafin ci magana ne na abiyat to in karanta ni kare ko in karanta a karanta eh, to zan karanta sai a karanta insha Allah والثاني منهما كثان اثني كساه فهو به في كل حكم ذو تسع فهو به في كل حكم ذو تسع وكأرى السابق نبى أخبر وكأرى السابق نبى أخبر حدث أنبأ كذاك خبر حدث أنبأ كذاك خبر الفاعل الفاعل, الفاعل الذي كمرفوع أتى الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتاه زيد منيرا وجهه نعم الفتاه وبعد فعل فاعل فإن ظهر وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر فهو وإلا فضمير وجريد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء وجريد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك